الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وديا تبتك الله تبارك وتعالى mahalicin kowa da komai ina shaida babu an mota da dacewa da cancanta fi Allah shi shi kadai tabaraka muna neman Allah ya tsare mu daga ilimin da da amfani kuma Allah ya raba mu da zuciyar da ta tsoron Allah Allah ya raba mu da idon da baya zubar da hawaye don Allah kuma Allah ka kare mu da addu'ar da in mun yi ta ba a karba ya Allah muna roƙonka shirya? muna roƙonka daidai a duk abin da za mu yi a rayuwa Allah ka shirya da mu ka ɗora mu akan daidai ka raba mu da ɓata. kar ka kashe mu akan ɓata. ya ubangiji wa ina ka daidaita lamarin mu kuma ka shirya da mu bayan haka yan uwana ina muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kuma kada ku bari hituwa ta riske ku face kuna musulmi yan uwana tabbas zuciya za ta yi baƙin ciki da ɓacin rai rai wato hankalin mutum zai kaɗu zai kauce jikinsa zai raurawa idan ya bibici irin abubuwan da aka jarrabu wannan al'umma wannan al'umma ta mu ta najeriya nake magana a matakin farko da kuma sauran kasashe na afirka da sauran kasashe da ta fada cikin bala'in da muka fada ci wallahi baka da bacci mai daɗi da ka juya ka ji irin bala'in da yake faruwa a ƙasar nan da kuma wanda yake tunkara mu babu babu zaman lafiya ba zaman lafiya sai kaɗan mu nan da muke zaune alhamdulillah Allah ƙara mana ni'ima muke ganin akwai zaman lafiya ko kun san akwai ƴan uwanku da suke kwana akan bishiya a ƙauyukan su ko kun san akwai matan aure da ake fitar da su a kai su makarantun firamare su je su kwana da safe a mai da su gidajensu ba su da komai ba su da taro ba su da komai me ake bukata rayukansu ake bukata kisan kai ya yi yawa a najeriya musamman arewa korar mutane malam haka za ka ga mutane kamar shanu suna goye da 'ya'yansu kanana suna dauke da kaya suna gudun hijira suna barin ƙauyukan suna komawa inda za su samu dama-dama kamar dabbobi kuma in sun tafi inda suka je ba su da makwanci ba su da abinci ba su da gwamnatin da taimake su ba su da mai kulawa da security su da rayuwarsu za a iya bin su inda suka gudun ma a je a kakkashe su wallahi wallahi yau a arewa a cikin jihohin zamfara cabbi katsina sokoto wallahi akwai mutanen da ba su iya kwanciya a ƙauyukansu a kan itace suke kwana da daddare sai mutum ya tashi ya rungumi matarsa ya tafi da ita ta hau itace su yawa itace su bar gidajensu na kwana dole mun yi wa Allah wani abu dole mun saba wa Allah mun yi wa Allah wani abu kushin Allah fa ya sauka a cikin sha'anin mu dole fa mu farka daga wannan baccin da muke yi cin mutuncin mutane akwai wanda an je an kashe kafin a kashe sai an yi zane da su ga munafurci da ke gudana a ƙasar nan malam munafurci yana tafiya da ƙafarsa shiru ka ke zalunci kuwa dama karkai magana jinin talakawa yau a najeriya a arewa ya zama kamar ruwan kwata bai shi da amfani zubar da shi ake ruwan kwata ɗiba ake zubar da shi ayyuka na ta'addanci kullum ƙaruwa suke yi babu wata hujja babu wani dalili da wanda yake wannan kisan kai da wanda suka sa wannan ƙasa tamu a gaba wallahi ba su da dalili na hankali ko na tunani da zai ba su dama su yi mana wannan abin da suke mana barna sharri fasad kisan kai baka san hawa ba baka san sauka ba kuma wallahi akarmakallah wasu da suke yin kisan kan ba san ni dalilin da suke kisan kan ba wasu da ake tura su je su kashe mutane wallahi kuma ba su sani ba me yasa aka ce su kashe mutane ko me yasa suke kashe mutane wallahi ba su sani ba kawai su je su yi kisan kawai su dawo kuma hakkokinsu ma na yin kisan ma ba lallai ana biyan su yadda ya kamata ba to mu dai a addini Allah ya gaya mana wanda ya kashe rai kwaya ɗaya ba tare da rai ba ko da niyyar fasadi a bayan ƙasa to kamar ya kashe mutane ne duka faka annama ƙatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne duka rai dai in ka kashe a wurin Allah ka kashe duka ne qur'ani ne wannan ku je ku yi duk fasarar da za ku iya fasarawa haka kuma duk wanda yake maki rai ɗaya ya raya ɗan adam ya fitar da shi daga duhun jahilci ya bashi ilimi ya rayar da shi ya inganta masa rayuwa to fa ka annama ahya nasa jami'a haka qur'ani ya gaya mana Allah yake sakamakon waɗanda suke yin muharaba yaƙi a bayan ƙasar akan zalunci su yaƙi Allah su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yaƙi bayan Allah su yaƙa fasadi a bayan ƙasa idan an kama su in gwamnati ta kama su sakamakon su shine an yuqaddalu a kakkace su ko a tsire su kamar yadda ake tsire tsire ko a yanke hannayensu a yanke hannun dama a yanke kafar hagu min khilaf sannan a kore su daga garin da aka kama suna wani abu wannan shine hukuncin Allah idan an kama mai fasadi da barna a bayan kasa haka ƙur'ani ya ce Allah ya ce masu wannan aiki na zubar da jini da kashe mutane suna da wulakanci a duniya kuma a lahira suna azaba mai girman gaske sai dai wanda suka tuba a cikin su Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini guda ɗaya da gangan ya sa kunamar bindiga ya harbi mumini guda ɗaya to dan wuta ne fa inna ma wato jaza'uhu jahannamu khalidan fiha yana cikin wuta jahannama har abada Abdullahi ibn Abbas yace ko ya tuba ba za Allah bai karba ba da gangan ya kashe mumini ibn Abbas yace wallahi ko ya tuba Allah bai ya sai mai ba sai ya kona shi a wutar jahannama ɗaya fa ba wai biyu ba ba uku ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duniya ta kare gaba ɗayanta shi ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe mutum ɗaya musulmi duniyar ta tashi duniyar ta taɗe ta naɗe a rasa duniyar duka shi ya fi alheri a wajen Allah ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe mutum musulmi haka kawai hadisin imam tirmidhi manzo Allah yake cewa da mutanen duniya duka za su hada baki su kashe mutum daya duk duniya su hadu law anna ahlal ardi jami'an ishtaraku za su tariya duka fi qatl rajul wahid su kashe mutum daya la akabbahum Allahu fin wallahi sai Allah ya zuba su a wuta gaba daya sani ku an gane hadisin da wani yanayi zai zo duk duniya a baƙi a ce a kashe wani mutum haka kawai da zalunci to a wajen Allah abu ne mai sauƙi duka sai ya zuba su a wuta gaba ɗaya don a nuna masu hukuncin mai kashe mutum ko mai kashe mutane ɗan wuta ne ko ya sa a kashe mutane akwai wanda baya kashe amma yana sawa a kashe wai me aka yi ne me muka yi don Allah me muka yi a bar mu da kuncin rayuwa a bar mu da talauci a bar mu da tsada da hauhawa farashi a bar mu da cututtuka da suke kashe mu a bar mu da rashin asibiti a bar mu da rashin wuta a bar mu da rashin kaza a bar mu da rashin kaza ko bar mu da wannan ya ishe mu azaba amma sai an bi mu kuma ana ta kashe mu Sai muka yi wai akwai wani mai tabbata ne a duniya in ya kashe wani shi zai dawo shi zai dawo ma wallahi za ka yi kuka za ka zubar da hawa yanzu jiya din nan karfe sha biyun dare a karamar hukumar musawa a kaduna da daddare sha biyun dare aka kewaye wani ƙauye suka buɗe musu ta gaba ɗaya shekaran jiya kuma aka je kyamfi makaranta guda aka kwashe yara sun kai barkatai tamanin kona ga wanda aka ɗebe a katsina ga wanda aka ɗebe a zariya gida-gida zariya kan gida-gida yau fa a najeriya arewa baka da aminci duk hanyar da zaka bi duk inda zaka je arewa wallahi baka da aminci kana cikin tafiya za a iya datsewa hanya a harbe ku ko a ɗebe ku gaba ɗaya a mai da ku kamar dabbobi wallahi sai ka yi kwana biyu kana tafiyar kafa in ka gaji ka gaji ba za ka iya tafiya ba sai su harbe ka su ka ka zama mushi me muka yi me muka yi me muka yi haka kamata a tausaya mana wallahi wannan hali da muke ciki wajibi ne mu yi riko da hannun azzaluman cikinmu mu gaya musu gaskiya da wanda suke da mulki da wanda suke da sarauta abun bakin ciki sai ka ji wai an ce wai wai abu da an buga a jarida an kama sarki kaza a jihar kaza yana da hannun shi wannan sarki ba an kama wani kaza yana da hannu an kamar kamar tatsuniya sarakunan al'umma wai shugabannin mutu za su bada su bada rayukan mu mu gaya wa kanmu gaskiya mu ba wa kanmu shawara waɗanne hanyoyi ne za su samu samu ci gaba a ƙasar mu Najeriya fa baya take shekaru barkatai da suka wuce wallahi ba ma ci gaba bayan muke da tattalin arziki da rayuwarmu da ingancin rayuwar da komai da kasuwancin wallahi baya yake ku tambayi masana za su gaya muku ko ina duniya kuma so ake a ci gaba amma mu fa ci baya muke ina jin tsoron yanayin da za mu iya fadawa bayan shekara goma ko shekara biyar ko shida ko bakwai a cikin wannan yanayi ina jiya mana tsoron yadda kasar za ta kasance ya kamata mu gaya kan mu gaskiya da gaskiya saraha duk wanda yake da damar ya yi bayani ya fita hakkin Allah ya faɗi gaskiya ga abin da ya kamata a yi mu ɗauki dukkan hanyoyin da za mu samu ƙarfi ba wai mu rinka riƙe hanyoyin da za mu raunana ba mu haɗa kawo kanmu mu san ciwon kanmu mu san bala'in da ya tinkaro mu mu haɗa kai mu ga ya za mu iya taimakon al'umma wannan ayyuka da ake ana girbe rayukan ɗarurukan mutane girbi wallahi sallahi hankali da zai iya ɗauka ba aiki ne mummuna mara daɗi zalunci ne da wuce gona da iri zubar da jini ƙona dukiya da arziki yanzu sai a zo a nuna maka wai wasu wai a najeriya wai yan iphone ko ibo ko wani abu sun shiga ƙauyukan fulani sun buka ɗaukan wuta kuma suna ɗauka a bidiyo suna cewa a yi duk abin da za a yi kuma da hotonsu da hotunansu da fiskokinsu wai ibo wai inyamuri inyamuri mai hankali ibo mai hankali a najeriya ya kamata ya yi wannan abin nawa muke da suna ku a nan arewa kamun kaji in mun gada rama za mu yi musu wallahi amma saboda me an na mana alimi ba mu da kima ba mu da daraja ta'addanci malam ba magana yanzu ka duba abin da arnan kudu kafaran kudun nan a cikin waɗannan watanni suke ta mutane a najeriya kamar mu ba mutane ba ne kamar ba a ƙasa ɗaya muke rayuwa ba kamar mu ba 'yan najeriya ba ne kamar 'yan kwatano ne mu kamar jefo mu aka daga sama su daɗe hanya wallahi ba a san adadin ɗan arewa da suke ta kashewa a hanyoyi ba garuruka daban-daban wallahi wannan ba a ma faɗa don baya ɗaukuwa ma a social media ma ba sai wanda aka ɗauka aka nuna ma za ba mota nawa take tafiya kudu kullum motocin shanu motocin wake motocin tattasai motocin tumatir motocin eh, tumaki kanana motocin kaza motocin kaza arziki da ake fitarwa ake kai musu nawa suka kashe ku duba fa abin da aka yi a fili ko a wani shafuwa wani shafuwa ina ne tirela ta shanu tirela ta shanu aka binka mata wuta ana ɗaukan hoto kuma ana faɗan abin da aka ga dama shanun nan suna ciki suna kuka suna ihu wuta tana cin su mai kwan su ɗauki shanun masu yanka su cinye da ya kuma na a kan wannan wulaƙanci shi ne na faɗa cikin hudu ba tare yanzu najeriya ta kai gaba an gama kashe mutane ko ana kashe mutane yanzu har dabbobi ake zuwa a kashe kuma dabbobin kuma na wasu mutane kowa yana da shi a wayarsa kuma kun gani da jami'an tsaro da wanda ba jami'an tsaro ba amma abin tambayi ina wanda suka yi wannan aikin me suke nema akwai inda suka je tumaki ne garke ne tumaki gaba ya gabin ka musu wuta da awaki ka ji akuya tana kuka ka ji rago yana tsalle yana wuta gefe wuta baya wuta gaba aka yi ta asarar harsashin bindiga ana harbin akuya ina da hoton wanda ibon nan waɗannan mutane inyamuran nan waɗannan mutane akwai inda suka samu wani bahaushe suka je suka kashe shi su biyu ne suka kashe ɗaya suka ɗauki gawan ɗaya suka ce wa ɗayan ya ɗauki gawan nan wansa ya goya suna sa a hoto suna ihu suna faɗa da yaran su cewa ina sandan sandanku ina sojojinku ina jami'an tsaron ku je ku gaya wa buhari ku je ku gaya wa ɗan sanda ku je ku gaya wa waye ku je ku gaya wa waye suka kora shi ya tafi ya tafi ya gaji ya tsuguna ya ajiye gawar ya sa gawar a kan cinyarsa dukansa suke yi suka kashe shi da shi da gawar kuma suka bunka musu wuta musulmi ɗan arewa mu musulunci ya ce kanka ma kaka kashe kanka kai kanka kaka kashe kanka kaga kanka ai kana da yanci akan kanka kana ganin rayuwar ne to kanka idan ka kashe kanka wallahi sai ka shiga wuta ballantana ka kashe wani annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe kansa da wani ƙarfi to zai rike ƙarfan nan a kiyama in an tashi zai yi cikar cikin sa ya ta cikin sa a cikin wutar jahannam fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada manzo Allah ya ce wanda ya sha guba ya kashe kansa man shariba summan ya kashe kansa da wannan guba za a bashi wannan guba yi ta kurbanta a kiyama a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada wanda ya kashe kansa ya fado daga bene ko ya fado daga daga daga gini ko ya fado daga kan bishiya da gangan ya kashe kansa to shi ma a kiyama za a yi masa wani wuri mai tsawo su shine rinka hawa yana fadowa yana mutuwa yana fadowa yana fada jahannama yana fadowa yana fada jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan hadisi imamu muslim Mun ba musulunci jama'a rike makami ma yawo da makami ma haramun ne a wajen mu yanzu ko soja da ɗan sanda da zai rinka yawo da bindiga yana da da ita a musulunci bai halarta ba sai dai inda larura da bukata amma sau nawa zaga ɗan sanda yana rike da bindiga yana yana zaune a bakin danja yana gyangyaɗi kalan wani ɗan ta'adda ya zo tun jefe ya ɗauka ya je buɗe masa wuta ya kashe wasu yawo da makami ma haramu ne ba a shiga da makami cikin mutane amma mu yanzu har sallar jami'i ma za a iya shigowa mutum da ya zo da bindiga ya shiga cikin ku ya sallar jami'i ba abin da ya dame shi saboda ba shari'a ba doka ba a ba da ko jami'in tsaro ne ba a ba shi makami in dai ba ya zama larura zama dole ba a nan muke kira ga hukuma lalle ne lalle ku yi kokari ku rage yawan bindigogin da suke yawo a hannun jami'an tsaro saboda lalacewar tsaron nan don wasu bindigogin ba Allah kiyaye kar a zo a yi amfani da su wajen kashe mutane kamar yadda mun gani a kudu yan kudin nan me ba ba sun kona police station sun ɗebe bindigogi sun kashe sojoji sun kashe 'yan sanda sun kashe immigration sun kashe yan civil defense sun kwace bindigoginsu sun kwace motocinsu sun kwace kazakansu to kaga yin akwai rumbun bindiga da ake ajiyewa a duk wata police station to ya kamata ala hadar lalle a kiyaye saboda yanayi dan wasu yan ta'adda za su iya setawa ba su da mutane a hannu su je su tashi wurin su ba makamin su su ta kashe mutane wanda duk wannan ya kamata akwai lissafi da akan shi mu dai addinin mu an hana mu ɗaukan makami mu riƙe in ba da larura ba yanzu ai kuna zuwa saudiya kuna zuwa aikin hajji da umara za ka ga soja babba za ka ɗan sanda da wahala ka shi da bindiga haka suke su ci zanzaro su komai da barazana amma ba komai a hannunsu in ki ji mai bindiga sai dai yar karama yar piston haka shi ma na daban ne shi ma ba yaje je kwana da ita ba daga karfe kaza zuwa kaza ne mu ba wanda wasu bindigogin har har yanzu ake aje aiki da su a dawo da su yawo da makamai ya yi yawa wadda a shari'a ana mu yawo da makamai tun faɗan nan da aka yi na libya ya maka wajen shigo da makamai najeriya juyin mulkin da aka yi dinnan na mali ya maka wajen shigo da makamai ga bodoji an ce a rufe amma makamai suna ta yawo sai kai mamaki mutum arba'in hamsin ɗari uku za su shigo gari kowa yana da makami a hannunsa a ina aka same su daga kamfanin ƙera bindiga kenan wataƙila akwai sakaci wajen bibiyar yaya makami yake shiga yake fita waɗannan sun taimaka wajen tsoratar da mutane da jefa mu cikin firgici da ainihin wato damuwa daga cikin abin da yake faruwa a yau na yi bayani shi ne kashe jami'an tsaro wallahi ina gaya muku sani duk wanda za su je su kashe jami'an tsaro ko police station su kona shi su kashe su ko a bisa ana yi musu kisan kaza ana kaza to ba su ake nufi ba mu ne ake nufi ina ce yanzu kana yawo ne kana shakatawa ka je inda za ka je da motar da kaga dama ka je gidan da kaga dama ka gina gidan da ka dama dan kasan san in an maka ba daidai ba akwai jami'an tsaro da za ka kai su bi maka kadu ranar da aka ce babu gwamnatin babu ita ba jami'an tsaron shikenan ya za ka yi billahi azimu gida gida za su yi ta kashe musu na yanka to kenan ba daidai ba ne goyon bayan an kashe jami'in tsaro ko ana kashe jami'an tsaro a goyi bayan ana murna wai an kashe su su suke taimakon ka na yadda suna da laifi na yadda suna da kurai-kurai kamar yadda ni ma ina da laifi kai ma kana da kurakurai kurai kowannen mu kullu bani adama khata wa ina khata'ina tawwabun akwai cin hanci akwai son zuciya akwai zalunci akwai menene amma kuma tsare rayukan da suke yi yana da muhimmanci yawon da suke suna zirga-zirga ana kallon su yana taimakawa wajen wato kwantar da wata tarzoma ko kuma kwantar da 'yan ta'adda da suke rayuwa a cikin so istihdafin jami'an tsaro kashe su wuraren tsaro da muke da su zuwa a su a kashe su kamar yadda 'yan kudu yanzu suka faro suna yi lillahi azimu walan ba karamar illa bace ga gwamnati ba karamar illa bane ga rayuwar mu talaka wanda jinin mu ya komai araha a haka ɗin a banza ɗan gidanka da kake da shi na kara ya fi kana kwance ba ba kara a kewaye da kai a lalatar a hakan wallahi ya fi babu bayan muna kukan jami'an tsaron nan sun yi kaɗan bayan muna kukan cewa ana da corruption bayan muna kuka kuma yanzu an zo kisa kisa a kashe jami'an tsaro a kashe mai zaman gida a kashe kowa kowa ma kashewa ke to ba wanda zai iya zama a ƙasar ƙasar ce za ta watsi ga baki ɗaya ta baje Allah kiyaye to wannan ma laifi ne kwarai da gaske manzo Allah ya hana nuni da makami ka nuna dan uwanka da makami yace ka yi ko da wasa irin wuka ko da wasa ko rodi ko wani abu ka nuna wa dan uwanka kana musulmi yace ka yi saboda shedan zai iya kwacewa ya kwada masa yace kuma sai a jefa ka a wutar jahannama inda annabi dan da zarar ka zubar da jinin mutum ka kashe shi shikenan hatta wukake suna da mutum zai zo yana yawo da shi ko yan daba suna yawo da wuka ko da kwalba ko a jikinsu ko yan area boys ko wani a makamancin wannan wallahi ba daidai bane jami'an tsaro su bar mutum yana yawo da makami dan zai iya zuwa ya je shiga gurin da zai ta'addanci wa mutum ɗari shi kadai mu gyara wannan ba islahi ne, ba gyara bane so wajibi ne mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa shugabanninmu gaskiya mu tunatar da su halin da al'ummar nan take ciki mu yi ƙoƙari mu gaya musu ba najeriya fa tana ci da wuta najeriya ta kama da wuta musamman arewa har kuma ta annabi ya gaya mana a ƙarshen zamani abubuwan da za su ta faruwa na bala'i da fikintinu masu tarin yawa amma ba a hana mu bugu hanyoyin da za mu rage wato wannan barna da wannan ta'addanci da ake ba muna kira ga masu hukunci da malamai da manyan ƙasa da jagorori da sarakuna masu rawani ku rinka zuwa kuna taro a kan zaman lafiya da yadda ku taimaki al'umma ku ba sai akan corona za ku rinka yin taro ba taro akan corona bila adadin ana yi amma jihohin da ake kashe mutane muna son mu kun sana a jarida kun kira duk wani ci duk wani hakimi duk wani wane ne a kira su ku yi a matsayin federal ku yi a matsayin jiha ku yi a matsayin local government ku yi a matsayin gunduma gunduma ku yi a matsayin ƙauye-ƙauye. taron ku da zaman ku da tattaunawar ku kuna da tasiri a cikin al'umma ku abin da ya kamata a yi sai a zauna ba za a yi ba a ba ido a shiru kuma mun fi kusa da ku ko sarakuna masu rauni a cikin kuke duk wani sarki za ga gidansa a cikin tsakiyar al'umma sai yake amma yanzu ba mu da abin da za a yi mana ban ce ba ku yi ba kuna yin iya kokarin ku amma yayi kaɗan wallahi bala'i ya isa ku ne manyan ƙasa ku ne jagorori ku ne iyayen ƙasa ku ne ba kujerar siyasa ta nada ku ba ku ne kuke zama a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah ku ne kuke saka babban riga kuke sa rawani har yau har gobe alama ce ta musulunci to al'umma ku tana cin wuta ana bin mutane har gidaje ana kaza ana kaza ana kaza su wajibi ne muna kira gare kuma yadda muke kira da kowa da kowa da malaman addini ku ne jagororin al'umma ku kuke cewa a yi addu'a a taimaki mutane akwai inda ba abun fa ya wuce inda suke tsammani yanzu akwai inda aka gaya mana inda aka kame 'ya'yansu billahi azim a cikin arewa nan suna bi suna neman taimakon kuɗin fansa har coci suke zuwa musulmi suna yawo da takarda mu ne aka kama 'ya'yanmu a makaranta kaza muna neman miliyan kaza coci bakin coci suke zuwa suna neman taimako a kore su a ce ina malaman ku ina masallatan ku sai cika masallacin juma'a amma ba manufa ga mu barkace yanzu waɗannan da aka kama su aka ce sai sun ba da fansa a sako musu 'ya'yansu tun da ba yadda za a yi gwamnati ba ta iya kwato musu 'ya'yansu ba yanzu ba za mu iya a masallatanmu na juma'a mu sanar mu taimaka ba duk da cewa ana ta tata burza a bada da kuɗin ko kar a bada da kuɗin to in ba mu ba da kuɗin ba to wata hanya muka bi da za mu taimake su kaddara muke ba za mu ba da kuɗi ba to kuma tun da ba za mu ba da kuɗi ba to wani ƙoƙari muka idan mu tsamo rayukan waɗannan kun ji ba abin da annabi ya ce duniya ta tafi ga baki ɗayanta shi ya fi alkhairi akan a kashe mutum ɗaya wallahi sai karin jiya wata mata ta kira take cewa malam yanzu fa ji a rediyo ana cewa mutanen ƙauye kaza suna ta kuka a rediyo suna cewa suna neman taimako har a coci coci don su samu kuɗin da za su fanto 'ya'yansu an zuba musu ido an kyale ta ce yanzu malam ba abin da za a yi yanzu malam wannan matan aure ne fa yanzu malam ba abin da za ku yi yanzu ba abin da za a yi shikenan in bala'i ya fado maka ya fado maka shikenan muna cikin wannan masifar kuma ba mu da tausayi billahi azim wani malam tare yake baccin sa ba abin da ya dame shi dan an je kauye kaza an kashe mutane ko an kama mutum kaza ko an yi kaza ko an yi kaza billahi azim ba abin da ya dame shi tausayin ma an cire mana tunanin ma mu yi musu addu'a ma ya gagara mu yi hudu juma'a mu yi musu addu'a mu yi taro mu yi musu addu'a tunda abin ya fi sun mu mu mai raunin mu zuwa ga Allah abu ya gagara to gashi nan dai kuna gani zub da jinin ya kai ga har Allah ya fushi ya hana mu ruwan sama wallahi da mana ta shiga tuntune ba ragewar haka an fara girmin gero yanzu ku ko shuka shi ba yi ba kunan a birni kuke kuna shi a kasuwa shi yasa amma in ƙauyen bai kawo muku abincin ba za ku gane cewa kasuwar ba komai ba ce shi yasa ko roƙon ruwa na faɗa na maimaita muna faɗa muna maimaita muna kira ga mai martaba sarkin Kano Allah ƙara masa lafiya don Allah mai martaba ka fito a rediyo ka yi bayani ka ce kana kiran roƙon ruwa a kira a yi roƙon ruwa jama'a zafi ya yi yawa damana ta taɗi sauka saboda zunubinmu saboda an fi zagar da Allah saboda zubar da jini saboda kashe mutane da ake yi saboda tsadar al'amura saboda rashin adalci saboda zalunci a kira a yi roƙon ruwa a ba da umarni wa limamai unguwa unguwa mai martaba ya fito da kansa ya je masallacin idi ya saka kaya kaskantattun kaya liman ya zo ya hudu ba a yi wa mutane wa'azi a yi kuka a roƙi Allah Allah ya ba mu damana kada bala'in ya mana yawa ba ci ba sha ga tsada al'amura ga cututtuka ana ta mutuwa asibiti kuma ga zafi ga kuma babu ruwan sama kuna tsammanin gwamnati ne za su ce a roƙar ruwa federal government ta ba da doka su ce a roƙar ruwa NTA har suke jira shi ne amfanin sarakuna da ai jagororin mutane a cikin addini kowane neman a rubuta mai daga fada takarda da sa hannun ne martaba ina baka umarni ranar kaza a wuce an karfe kaza a gaya wa gwamnati ma a ba da a ranar kar a fita a sanitation ma shara ta banza ake hana mu fita ballanta roƙon ruwa a ce kar a fita ranar asabar kaza a je a haɗu kowa ya je masallaci a je a roƙi ruwa ku ga abin da Allah zai mu kan ba irin ya Kano ma in hadirin ya zo ma wallahi kaucewa yake ku tsaya ku duba sosai wani yace ta'adi ne kurin da ake a garin shi yayi yawa ku lura wallahi tun da damana sai ka ji an yi ruwa a gwarzo an yi ruwa a can an tsallake can mu ka sai bala'in zafi ko kuma a zo a samu wata unguwa sai a zabka ruwa a ta sauran kuma a jefa musu zafin afala taqilun ba ku hankalta mu yi kokari mu tunatar da kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya da ƙarshe ina so ne yi kira ga 'yan uwana 'yan arewa da kuma gwamnati ya kamata a yi mana adalci dangane da zamantakewar da muke tsakaninmu da 'yan kudu sun samu dama a cikinmu amma kuma suna mana bita da kulli suna kashe damar da ɗan kudu yake da ita a arewa ɗan arewa ba shi da ita a kudu amma fa duka najeriya ne an ce constitution ta ce ko'ina za ka iya rayuwa kana da 'yancin kasuwanci a ko'ina kana da 'yancin ka gina kamfani a ko'ina kana da yankin ka rayu a ko'ina a watannin baya ana ji ana gani jarida ta buga mana gwamnan ribar suke cewa ribar ce ba jihar musulmi ba ce gwamna guda aka kasa samun wani gwamna cikin arewa da zai fito ya mai da masa martani har nan banza ya fito ya faɗi ƙarya ku ji tsoron shi to mu ma mun gada ma za mu ce jihohinmu na arewa ba na kafirai ba ne amma mun samu tarbiyya islamiyya an ce mana mai ladabi an ce mana mai bidiyo ka da oda ga misali yanzu a nan kano ni a kano nake magana yanzu da kuma wasu jihohi zan buga mana misali nan na arewa ku ga yadda inyamurai yan ibo din nan da suke kashe mu yan ibo suke cewa a yi biyafara yan ibo suke cewa a raba najeriya in an raba najeriya ku za ku kaskanta ku za ku tozarta ku za ku wulakanta amma ka duba dukiyar da suka kafa suka sauke a nan kano kadai da kaduna da jigawa da kaza malam yanzu anan kan duk inda ka je matsirin jayin safaya fad da ake sayarwa na kayan motoci manya duk injin tirela duk injin tarakta duk injin mota duk wani abu billahi azim malam su ne diloli in sun rufe suka ce sun ƙara kuɗin injinan mota dole mu je mu saya muna so ko ba masu inyamurai da yawa za su daka maka tsawa ni din nan na shiga inda ake sai da injin mota dan in gani in maka wa'azi na gani da ido na dan kan na faɗa abin da ke ba haka bane na gwada zan je sai wani abu na dubu uku ne in ya mun yace mun dubu goma if you buy buy if you don't buy go ya juya ya tafi yanda ka san in dauki eh, me zan ce ne na ciwon abin ya ishe ni ne zubar da hawa nace Allah ya isa ya kunshi ya wadata if you buy buy if you don't buy just go ya daka tsawa ya tafi ya kawai ya kunna AC din sa yayi kudi yayi karfi kuma duk customers ɗin musulmi ne mu ne arewa mu ne muke layi muke sayan safai a faɗin su an mana an mana fintin kau ina faɗa ne saboda masu kuɗin mu masu liyar kwakwalwa wani lokacin sai mutum ya rike sana'a guda ɗaya ya ce ita zai tai akwai sana'ar da ko dan kishin al'umma ya kamata ku shiga ku kira kirashin ɗinta ku shigar mana da mutanen mu mu ma ya zama muna da yanci alhamdulillah akwai masu kokari waɗanda suna ɗan tabukawa a yanzu duk abin da ya shafi kayan electronic sai dai mu saya a wajen su kayan ƙarafa irin su kayan rodi je ka kofar ruwa ka ga yadda ake sarrafa ƙarfe ka ga kayan rodi ciniki ne na biliyoyin kuɗi nasu ne plumbing material kayan ruwa duk gidan da ka gina sai ka sai pipe sai ka saka famfo sai ka saka wane ne sai ka saka tanki sai ka saka waye duk a wurin su kuke siya wannan inyamuran da suke cewa ayi bayafara wannan wanda suke kashe mu a kudu su ne a nan kano duk inda ka je tile sun fi ƙarfinmu idan ka je kwanan rufi kwanan rufi da kake gani suna da wayan kasuwanci duk harkar da suke ana samu ba sirrinan ba ce ba sun riga sun rike su suke sayarwa silin su ne takalma ma yanzu sun shiga suna yin ƙarfi sun mai da hausawa su zama dillalai su za su je abban su sayo takalma su za su je china su samu kamfanin takalmi su yi su karfi su samu kiliyarin sama da yadda dan arewa zai samu su shigo da su su mai da ku dillalai a garin nan ana sai da kwamfuta ko gida nawa ake amfani da kwamfuta a Kano billahi azim mun filin jayin kwamfutocin da ake siya a Kano gaba ɗaya duk inyamurai suke sai da su shagon kwamfuta guda nawa suke da shi musulmi kuna kishin addini ina kishin shagon kwamfuta guda nawa muke da shi a cikin badala amma ana amfani da kwamfuta kuna sai da yayin kwamfuta kuna mu'amala da kwamfuta kowa zai da ya buga motarsa ya je can ya ba su kuɗi su sai abu bai wuce dubu hamsin ba su sayar maka shi ɗari biyu da hamsin dole ka saya saboda tunaninmu ya yi baya magani duk magani su ne sai kaɗan daga cikin hausa mu suka shiga kuma maganin abin bakin ciki ba wanda yake cutar da yan arewa da magani irin ya muni. billahi azimu fake magani na ƙarya a gidajen suke magani a gidajen suke magani akwai wani gwamna daga cikin gwamnati suke gabata ya fito ya yi kokarin yanki da su amma bai samu haɗin kai ba shi yasa zaka je ka sayo wai zaka je ka sayi katin ko tango sai ka je a kemis sai a zuba maka likita sai rubuta ma guda arba'in sai ka ce eh, sai in ka shanye sati biyu ka dawo katin tango ko ko paracetamol ko guda arba'in dan bala'i su zaka sanya akan zazzabi ko ciwon kai amma da zaka je kasar waje ka je America ka je Ingila ka je Saudiya ka je kaza in kana ciwon kai ta kafino ko fenti ko fengo ko ko wani magani kwaya dai ake ba kuma wallahi kana sha za gumi yayin ko maka fara warkewa amma mun sai ka sha hamsin baka warke ba saboda ne duk yawanci garin masara ne ake dura mutane kuma an san suna yi suna yin ruwa da ake dura mutane na ƙarya suna yin allurai na ƙarya suna yin magunguna na sha na ƙarya an nuna mana mun gani a wayoyi akwai iyamurin da yake da gidaje na yin kwalabe na magunguna na ƙarya maganin yara yana tafiya ana yawan sayan maganin yara suna da shi barkace kuma a arewa suke sayarwa na sani na sa na yi research kuma na sa an bincika mun kuma na je da kaina ƙauyuka din a nan jihar Kano billahi azimu ƙauyukan da ba lalle mota ta shiga ba sai a sati sau daya zaka tarar da katon iyamuri yana da katon kemis ya bude provision to kuma ya bude kemis shi yake bada magani pet saboda mutanen ƙauye ba san ma expire ba duk ya saya magani idan ya lalace su suke saya su kai shi ƙauye su je su sayarwa mutanen ƙauye inyamuri yana karɓar haihuwa a kemis inyamuri yana yin allura a kemis inyamuri yana yin kaza a kemis saura yanzu fara yin tiyata a kemis kuma duk a garurukanmu a ƙauyukanmu na arewa saboda mu mun zama banzaye saboda babu doka a cikinmu maganin ƙaryar nan dole gwamnati ta yi mana maganinsa a daina zuwa ana mana magani na ƙarya a sa ido a kan harkar yan magani ɗin shi za ga wani magani ka zai shi araha da yawa na banza ne ka yi ta sa da zai maka magani ba yanzu hatta ma kina a daina sau a Kano za ka yi irga su wallahi yawanci in inyamurai ne dilolin su sai ka je za ka fiya ka ga katon yamuri ya ci ya ƙoshi idan sama baya iya fitowa shi zai ce maka dubu ɗari ta zane a daidai ta wani tun dubu ɗari uku ɗari biyu suna ƙara kuɗi ɗari uku suna ƙara kuɗi yanzu a daidai ta kusan miliyan ɗaya a zai sau kwaya ɗaya saboda su suke da market din a hannunsu ina masu kudin ku me yasa ba za ku shiga business din ba india ne ba ku sani ba kamfanin da ake kera a daidai sauran ne ba ku sani ba akwai inda ba ku sani ba a duniya kun gadar mana da kaskanci kuma Allah ya ba ku dukiya kuna tarawa a bankuna ga kasuwa hanyar samu ƙofar ruwa ne ba za ku iya shiga ba tafiya faɗin ne ba za ku iya yi ba wani wani irin ƙasan basira ne wannan duk wata bot da ka gani maka polo da taho daga kudu ta su ce bisa da transport sun kwace babu hausawa a ciki ba motar ba wuce a ciki babu sun gama da su shigo da motocin da mutane da suka ga dama da kayan da suka ga dama a lokacin da suka dama karfe ukun dare biyun dare suke shigo a garin sa kuma ba mai tsare su kuma doka ba ba a tsaye da su a cikin ɗinsu amma karamar mota da za ta ce kaya ta sai atamfa ta sai yaji ta sai kwano ta sai kaza ta tafi daga nan zuwa katsina sai ta yi awa biyar ɗan sanda yana takura mata a ba shi a ba cin hanci a kaza amma waɗancan ba wanda yake taɓa su a nan kano sai da aka yi shekaru a niro duk tashar su a nan suke suka hada su kaɗai tashar su ba ta ƙarƙashin gwamnati sai da aka yi da gaske gwamnatin kano allah ta kama mata alkhairi aka yi kokari aka dan fitar da wasu aka ce su fita shiga tashoshin gwamnati a ga komai da suke saukewa a ga lokacin da suke zuwa a jama'a da suke zuwa duk sun riga mutum fi mu kayan gini duk su ne majoritin kayan gini duk su ne sai kaɗan daga cikinmu in ka gan mu a ciki dillalai ne ko yan kore wannan kashi na farko kenan a nan kano kasuwannin da sun kusa su fi mu ko su kwace su akwai kasuwar kofar ruwa sai kun yi da gaske yan arewa ku karbi kofar ruwa daga hannun waɗannan mutane waɗannan iyamuran da waɗannan iban da suke cewa araba najeriya kasuwar sabon gari kasuwar abubakar ni market ka duba a kano aka yi ta gwamnatin kano aka gina shagunan nan amma jirgin su akwai layin da zaka je sai ka kamar gaba ɗaya so ne a hankali a hankali sai su zo su sayi shagon bahaushe ku ji rashin tunani irin na bahaushe shago za a iya sai da shi miliyan goma miliyan goma ake sai da shi sai in ya muni zo ce ya sai shi miliyan ashirin da biyar sai sai ka ji bahaushe ce a ah, wallahi wani kuɗi na wani kuɗi na wallahi wannan karɓi kuɗi na bai da na shaida na gani ƙauyukan mu yanzu nan na jihar Kano manyan gonaki da gwamnati ke ba da taimako yanzu ana inganta noma noma na yin daraja wallahi da ido na ga motocin inyamurai da suke shiga suna sayan gonaki a wurin daga kai da mutanen ƙauye suna sayan gonaki wallahi yanzu sai gonaki hatta furan nan da suke gani na rasa Allah akwai gonaki inyamurai a ciki tattasai da tumatir kuwa idan lokaci yayi ba sa bari ma mu kawo kasuwa a kai ƙauyukan suke shiga saboda ba mu da doka dan sandan mu bai da doka ai shi ya fi tsananta a ɗan'uwansa ya muri zai zo daga lagos ya kullo kuɗi a nan guri ya shiga ƙauye ya je ya sai duk tattasai da tumatir da yake ƙauye ya hana a kai kasuwar ƙauye ya zo da jefa ya guda ashirin ya loda daga nan sai lagos dan a haramta muku ku ɗin ma ku sayi kayan ku kai lagos ku ɗan samu alheri sun haramta muku kuma sun bi ku sun kashe ku kuma kuna kallo gonakin ma kuma sun zo sun sai ba nama kuke gadara da shi ba ba wane ne kuke gada da shi ba wallahi za a zo shekarun da ba sai sun bukaci nama a wurin bayan sun waye sun karɓi bashin kuɗi a gwamnati suna yin gidajen gona suna kiwon shanu suna shuka ciyawa da za su siyar da shanu ko ba ta dai kiwo ba awaki yanzu za ka ga awaki suna yi kaɗan yanzu awaki suke sa saboda suna haihuwa da yawa akuya sau uku take haihuwa a shekara wannan business ɗin baka ma san da shi ba suna sayan suna kiwo ta su ba su su yayyanka su su packaging din nama, su sa shi a fali su sa shi a fridge su sayar da shi har suna fitar da shi nesa ba kusa ba mu muna zaune ga kashin awaki nan muna fama da shi akan kasuwanci masu shigo sun yi bikin din mu gaba daya duk sani yadda bahaushe ya shu ya kiwata ta tabo shi to ba ta arewa ba ce wallahi ba mu san mutuwan nan naman ba duk inda kaga bijimi na dubu ɗari biyar na miliyan ɗaya to wallahi a lagos za a yanka shi ko a yi dubu ko a naca ko a yi abba su suka iya cin nama shi yasa ka gansu a koshe mu ka sai dai kiwo a bushe kamar daga kabari muka fito saboda mu bala'i shegen san kuɗi ko dan kishi ma mu rika 'yan wannan shanun mu sayarwa mutane nama na jege ba ba iya yi da haka sun gama da mu su kashe mu mu kai shanun kuma mu dada mayarwa ku duba rashin mutuncin da suka mana yan sa sun gama komai da abin da suka su mana ba amma tuntunin a kage muke ai maza maza abu da hanya za mu dada kaiwa shanu ba ku san ba cewa a cikin hanyar yaƙi da ake yi ana yaƙi ko da ba da makami ba da wani abin da nake baka ni ma sai in riƙe ku riƙe duk abin da ke ga wani abin bakin ciki ku yi haƙuri don Allah duk inda ka ga lemo leman sha irin ɗan lemo jus jus ɗin nan ka duba ka gani daga ina ake shi wallahi duk daga kudu ne ba ku da gidajen da za ku yi lemo jus ɗin kwalin jus ne ba za ku iya yi ba ruwan lemon ne ba za ku iya haɗawa ba amma ka duba yadda muke bala'in shan lemuka in za mu yi biki bala'in shan lemuka musamman na kwali din nan da na robobi yanzu za ka je ka ga shago ya fi masallacin nan gaba ki ɗaya lemon kudu ne gaba ɗaya mu kuma muna zama sai cin duniya in wani ya zo bude provisions to a cikin unguwa sai wani ce a ah, wallahi ana samun kuɗi ni ma bari tashi yara na sai tashi yaran su samari a shago ya ce ku tashi ku koma wani guri zan bude provision ga provision ga provision aikin mu kenan maimaita abu guda wani ya ce a daidai sahu ya ga ana gawo balan naira dubu biyu ni ma shi zan siya matar aure ta siya an cika garin duk da a daidai saboda fikirar business din ma ba mu da ita sai mu cunkusu a wuri guda muna gani wannan shi zai ma mu arziki idan suna da laifi mu ma muna buƙatar mu gyara ina kira musamman ga samari matasa 'yan arewa ya kamata mu zauna mu wayar da kan mu masu tasowa yaya za mu samar da canji a ƙasar nan to waɗannan kasuwanni ga sunan ku je ku sa ido a kansu ku gani faransa duk su ne kayan tayar kayan eh, tsugunan banɗaki duk su ne yanzu ƙofar wani bai ma sun fara shiga sun ga duba sun gaba duk hausawa ne musulmi a ciki amma wallahi yanzu sun ga akwai inda ba namu bane suna shiga a hankali suna bada kuɗi suna sayewa shaguna duba gidajen sabon garin nan gabaki ɗaya duk wani musulmi ne da na hausawa amma yanzu ya muni sai ya bene hawa ashirin a sabon gari hawa ashirin wanda duk cikin garin kano babu wani gida da aka yi shi nan hawa ashirin a nan cikin na babu amma su sun samu kuɗi sun yi wannan gurin kuma mu muka sayar musu gidajen hayan za ka ga layi guda road duk wani ba ne duk ya bayar ana sai da giya duk ya bayar ana yin shaguna duk ya bayar ana sai da kaya duk inda ka ga taya a kano majoritin tayu sai dai mu je wajen su saya yanzu a nan kano akwai unguwa guda mai zaman kanta gabaki dai ta suke nan kusa da airport wajen zankirar road bayan airport su kaɗai ne a ciki gidaje na kasa'i gini na alfarma su kadai su shigar da abin da suka ga dama su shiga lokacin suka dama su shiga lokacin suka dama suna da get duk ranar da tsautsayi yasa ana rikicin ko addini ko na abu kabi ta gurin ta zutsa da kai kwanan ka ya kare a nan nake kira ga gwamnatin Kano don girman Allah kadimul Islam wannan suna kare zama suna ne na ƙarya suna ne na siyasa sunan baka muna so mu gan shi aikace ka je wannan unguwar ka keta ta ka mana masallacin juma'a kato a tsakiya kwarai kuwa ba a kano ba ne kai ka isa a wani ko a aba ko a inugu ka je ka ware wani guri ka ce na ba a wuce ne musulmi ka isa ina faɗin wannan don gwamnati ta gane cewa wallahi muna buƙatar mana adalci a rayuwarmu da muke a najeriya nan muna da haƙuri yan arewa gwamnatin kano ta je ta yanka wurin ta yi mana masallacin juma'a ƙato ta ɗebi ma'aikatun gwamnati ofisoshi duk ta zuzzuba a cikin unguwar gabaki ɗaya a ba da filaye a sa masu kuɗin musu sassaya su yi irin wannan gina gidajen su bayar da haya mu ratsa su bai kamata su zo su zauna a wani guri su su kaɗai ba in kun waye gari kasuwannin ma za su su kaɗai ne da haka price control na safai apart a kano gaba ɗaya yana hannunsu price control na kaza yana hannunsu sai abin da in yamuri ga dama za a sai da kaya a kano sai mu zo muna ihun banza muna zagin wani muna zagin wani ga mu abin zagi ka daina ɓata lokacinka akwai abin da kai ma za ka yi na gudunmuwa ku taya mu addu'a Allah ya sa gwamnati karɓi wannan kira a shigar da ma'aikatan gwamnati cikin gudun. sannan dillalai da kuma ita kanta gwamnati ke bada filaye ku ji tsoron Allah kar ku jawo mana bala'i ko muna fatan a mulkin ka kai wannan masallaci za ka mana ka tafa nan masallaci muna da yan gaba dai a can za su rika juma'a wa ɗaki a Kano suke akwai misali da zan buga muna cikin damuwa akan wannan amma ina dan arewa a kudu me dan arewa yake a kudu ku ji sana dan arewa a kudu daukan kai shanu ya kai musu su ci nama kuma su kashe shi duk inda kaga kayan miya ta tare da tumatir ko dan arewa ne in ka ji ana yankan farce ba in ya muri mai yankan farce duk yan arewa ne su jage ku su zagi iyayen ku su kona ku kuma ku yanke musu farce tonan kabari duk kafirin da ya mutu dan arewa yake tona mai kabari gadi su kwanta da matan su bacci su ajiye ka a kofar gida sauro yana cizon ka ana biyan ka gadi kudin da bai kai kawo ba duk inda ka ga dan dako majority mu ne shara jari bola ɗiban datti shiga kayan ƙazanta duk mu ne ɗinki in kaga tela yana yawo da keken ɗinki a gadon bayansa yana yawo sai ka gance ya hausa ana nufin ɗan iska kenan hausa haka suke mana ba mu da wata aiki na mutunci ba ku. ga wani abin bakin ciki kun ji yanzu na gaya muku inda suka kama kasuwanni ko to bari mu koma kudu ka je aba duk kasuwar aba gabaci daya billahi azimu ba za ka samu wani katafarin shago na bahaushe ba babu duk kasuwar ba kuna zo aba ba amma munan fa akwai wata kasuwar da babu su akwai kasuwar ariyariya masu zuwa sun santa international market ne duk afirka ba irin ita gaba ɗaya kasuwar nan babu haushi a ciki shagon bahaushe ko tebur ma na mutunci kaɗan ka zauna ba za su barka ba akwai wanda ya gaya ma a wani gurin fawa ma sai dai ku yanka musu ku ba su nama su za su sayar wa kansu sai su ba kuɗi su ce ku tafi yanzu wannan adalci ne ba gwamnati a ƙasar ya aka yi duk kasuwar ba bahaushe kai ba wai bahaushe ba fa ba ya rabe musulmi ma babu kuma na faɗa yau ai ana jina, ana kallo na aje a bincika in ana so mu zauna tare zama ɗaya wuri ɗaya yan ƙasa kamar yadda ake faɗa to sai an tsatsaga su su ma an shigar da mu a ciki a zauna lafiya akwai gidajen rediyon su akwai hausawa barkatai a tsanata hausawa barkatai a kaza hausawa barkatai a kaza amma wallahi ma'aikatan rediyon wasu suke gaya mana na federal suke cewa wallahi mala hausa sun isu bari a yi ko labari na minti biyu da hausa ba za a yi dan ba kasar hausawa ba ce amma mu fa a nan ana inyamuranci ana kala ma'aikatan gwamnati kan daman ba ganin ka samu wani ma'aikatan gwamnati a kudu dan arewa musulmi ka gan shi wallahi ba za su samu ba ba zai samu ko da musulmi ne a can sai ya yi da gaske amma mu ba mu har iyamurai muke da su na kusa da gwamna ma masu bawa gwamna ma shawara ba ofis ne da shi mai sanyi da mota mai tsada da albashin kano ake bashi amma mu muna da mai ba wa gwamnan musulmi shawara akan hausawa ko akan kaza muna da shi babu kasuwar anaka idan ka shiga ita ma babu shagon hausawa inugu haka ba wani shago na kirki amma mu fa suna da malls suna da upstairs suna da manya-manyan wurare suna da store-store suna da kaza duka wannan shine adalci ga kuma barnar da suke taimana, a duka haka mun ba su dama mun shimfiɗa musu amma mu ne abin kisa na yi wannan hudu ne saboda bahaushe musulmi ya yi zuciya ku karɓi kasuwancinku kasuwanci ne ƙarfinku tun da ya ga yadda ƙasar take nunawa ku shiga ku shiga business ɗin ku ba karɓa duk wani wanda yake yanke farci a can in da kai banza ne ba me za ka samu a yankan farci ga dawo gida bana suna bin kulunguna suna kashe su mai ɗiban jari bola wace bola ce ba mu da ita a nan kano a kaduna ka zo ka ɗabi jari bola a nan mara to majority wanda ake kashewa irin waɗannan ne kuma suna da lunguna za ka tarar da bahaushe ya je yana tsuntar bola a can da haka da rikici ya tashi yanka su kawai ake ana kashe abinda in yamurai suke a ƙasar nan abinda yan wannan ƙungiyar suke a ƙasar nan Allah wajare da shi ko mu yadda ba ko muna kira ga gwamnati lalle ne lalle ne mu tsaya mu yi yaƙi mu kawar da ta'addanci in muka kyale su za su warga da ƙasar ne gabaki ɗaya yawancinsu suna da visa da da waye a ingila yawanci suna da kaza suna da wayo mu ne nufin. a daina koron wasu ana kone musu gidajensu a daina zuwa ana koron fulani a cikin ƙauyukansu ana kaza ana kaza ba dukkan mafulatani bane nan kidina ba ba duka bane ba daidai bane wallahi so wajibi ne mu tsaya mu yi tunani kuma ina fatan wannan zance Allah ya shigar da shi zukatan masu kishi a cikinmu. amma muna cikin bakin ciki da bacin rai sun shigo cikinmu sun ɓaci kasuwanci sun shigo cikinmu sun karɓi kaza kuma ba ban gaya muku ba hatta a jami'an tsaro tek takardu na ƙarya da inyamuri zai yiwu daga kudu ya zo ya ce shi ɗan kano ne wallahi yanzu akwai ɗan kano inyamurai ibo ba za su yanzu ba ko kwanaki a rediyo an taba da an kama ɗan sanda wajen guda saba'in ko guda nawa duk sun shigo an ɗauke su a nan arewa kano duk da sunan hausa kuma duk inyamurai ne ƙarya suke yi amma mu yanzu ka isa ka je kai takardar ƙarya ka ji a ɗauke ka a inugu dubai university sun cike university sun na can sun zo sun cike mana sai inda ka je biyu ke su ne in ka je biyu zaria su ne in ka je kaza wani lokacin sai sun riga ka samu admission ma kafin kai ɗan jihar ma wanda kake ɓangaren ma ka samu amma yanzu kai kafin ka ji wani bahaushe ya tafi wata university a Enugu wata university a Port Harcourt wata university za ka ji babu su kadai ne amma mu nan sun shigo a polytechnic akwai su a legal nan akwai su a ina ne management akwai su a ina ne duk akwai su ba inda babu yawon ba inda babu dan kudu kuma mu ne abin zagi mu ne abin cin mutunci mu ne abin wulakantawa saboda ba mu da gasha, saboda ba mu da gaba saboda ba mu da shugabanci wallahi shugabanninmu ya kamata ku ji tsoron Allah ku tausaya mana wannan fa bala'i ne na bangare guda ɗaya na muku magana banda kuma maganar bin waje ake kuma yanzu gida ana kashe mu ana halakar da mu jinin mu ya zama arha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi hakuri na tsawaita muku wa qumu ila salatikum yarhamukumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله